اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da safiyar asabar goma sha hudu ga watan zulhajji hijirar annabi salatu wa shekaru dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga makka zuwa madina wanda kuma haka yi daidai da talatin ga watan mayu 2026 biyu da shirin da shida miladiya kamar yadda don wamar mara ne mabi faɗi munasaba ta kwamitin da'awa na wannan anguwa mai albarka ƙasa mai tsarki hayin tsammani suka tsara wannan karatu domin gudanar da wa'azin goron sallah da ainihin wato iyaye mata masu albarka a wannan masallaci na jami'ar kumaila masallacin da ya fi shahara da gonar zogale ina ma Allah wuce sarki godiya da nuna mana wannan rana ya kuma hada mu a cikin wannan masallaci akan wannan matashiya da kuka ji cewa mahimmancin neman ilimi da riyamaci alhaƙiƙa mace wata halitta ce ta musamman wanda allah madaukakin sarki ya yi ta ta kuma zama ta musamman a cikin na musamman wadda addinin musulunci ya yi umarni da a girmama ta a mutunta ta ita wannan halitta ta biya mace matsayinta na uwa tana zama wato rahama da ainihin wato ɗayanta, hakanan a matsayinta na biya ita kofa ce daga cikin kofofin aljanna a matsayin ta na yar uwa ya ko kanwa tana zama ginshiki da ainihin wato mutum idan ko mata ce tana zama abokiyar rayuwa da mijinta wanda za ta tallafa masa wajen samun tsira a duniya da kuma gobe kiyama so wannan halitta da take da irin waɗannan siffofi na da matuƙar abin da ke da amfani da mahimmanci shine iliminta idan ta zamanto cewa tana da ilimi musamman na addini idan aka haɗa da na zamani shi ma zai yi kyau wanda hakan zai ba ta dama ta iya gudanar da harkoki a mamlakar yadda ya kamata in na ce mamlaka na mace yana nufin gidanta da abin da ya shafi masarautarta ɗakinta tsakar gidanta ne kicin ɗinta ne da nan ne cikakken ofis ɗinta wadda kuke da cikakken iko a ciki ta ba da umarni ta hana za ta gudanar da shi yadda ya dace ko da tarbiyya na yaya suna tafiya daidai suna zama ingantattu ne a lokacin da ya zama to cewa mai ba da tarbiyyar tana da ilimi masu magana suna cewa wai wanda bai da abu bai iya ba da abu fadilin shayi da ya ita mace mai tarbiyya ce to idan ba ta da ilimin tarbiyya to babu yadda za a yi ta ba na da ayyukan tarbiyya shi yasa wani mai hikima yake cewa al'ummu madrasatun إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف ita mace makaranta ne makaranta ce sukun da guda wanda idan ka tanaji mace ka ba ta tarbiyya to ka tarbiyyantar da al'umma da society an gane ko yanzu idan aka ce ga wata mace guda ɗaya wanda ta samu tarbiyya ta samu ilimi to wannan mata sai ta fita ta je gida na aure sai ta fi yaya goma wani yaya goma nan za ka ba su tarbiyya da shirin yaya goma ta sai suka yi aure su ma kun ga sai suka tafi nasu gidajen suka fi yaya goma goma kowa zai tafi da mai da ilimi da tarbiyyar da ya samu a wurin wa wannan mace uwar tasu haka ne to daga nan fa su ma za su aurar da nasu yaya sai ku ga al'umma ta zama mai ilimi ta zama mai ainihin wato abin da ya dace a ce an samu dangane da ita ana fahimta amma daga lokacin da al'umma ta zama to cewa babu ilimi a tattare da ita saboda mai saboda matan da ke cikin wannan al'umma sun zama to jahilai ba su san komai ba akan abin da ya shafi addini ba su san komai ba akan abin da ya shafi rayuwa da zamantakewa to al'umma za ta lalace al'umma za ta susuce al'umma za ta balbalce zai zama to cewa wannan al'umma za ta yi zuwan kare karofi ba rini ba ba za ta yi mutuwar kare a saura ba sallah ba wanka Allah ya tsare mu to saboda haka lalle ashe wato ilimi musamman ga ya mace a wannan zamani da muke ciki wani abu ne wanda yake da matukar muhimmanci wanda yake da ainihin wato kima da daraja wanda ya kamata a ce dukkan wani mutum mai hankali da ya kwana ya tashi zama wannan a kansa yake tunani yaya za a yi ya zamanto cewa ya tarbiyyantar da al'umma to karbiyatar da al'umma kun ba cikin komai yake ba a ce cikin baiwa iya masu ilimi a ce cikin baiwa iya masu ilimi ba ana nufin namiji kai ya karatu ba ba ana nufin kare nemi ilimi ba mahimmancin karatun mace a cikin al'umma ya fi mahimmanci sama da karatun ɗa namiji kwar ɗa namiji dama an san shi ta yake yi nema da kan je ya kija kija a yi gumurzu da shi ya shiga cikin ainihin wato mazaje a ba hammata iska a yi zagi a yi duka ba irin abin da ba a yi don a nemo wa iyalai halaliya amma ita mace ita ce take gida dai tare da 'ya'yan da aka haifa idan ba ta da ilimi me za ta ba wannan yayan sai ku ga an waye gari yaro karami ya lalace saboda bai samu tarbiyya ba me yana samun tarbiyya uwarsa ba ta da ilimi jahila ce an ga illa kenan an samu illoli da yawa to kafin in shiga cikin mawdu'in kayan bala'in na daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci mu sani shine darajar ilimin kansa kafin ma mu gano muhimmancin ilimin da ita mata ya kamata mu san menene darajar ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana daraja da falalan ilimi a wurare da dama cikin littafinsa mai tsarki Allah madaukakin sarki yana cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات الله مدرسين sarki yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin mu mummune ne muna da imani mun yi imani da Allah to Allah zai daga darajar amma kuma wanda Allah ya bai wa ilimi a cikin daraja wato darajoji ne da yawa ba daraja ɗaya bane darajar masu ilimi a cikin muminai daban take sama da darajar wanda ba shi da ilimi a cikin mumini kamar yadda annabi yake faɗa ne cewa al-mu'min al-qawi ko khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair mu'mini wanda yake da ƙarfi wanda yake da training a jikinsa akwai abin da ake cewa mora yana da ainihin wato eh, karfashi na himma da zil a jikinsa to ya fi alkhairi da soyuwa a wurin Allah Kuma da mumini wanda shi kuma mai rauni ne bai da ƙarfi solo biyo ne amma ba akwai imani amma sai abin da ya ce wa fi kullum kai dukkanin su akwai alkhairi a cikin su a tare da su ba shi kin ga anan gurin da ki zamanto mumina wacce take jahila amma kuma ki zama non mumina mai ilimi wacce ce kika fi bukata an kin fi bukata kuma mun fi bukata ki a matsayin ki ta mumina mai ilimi ina fata ana fahimta ubangiji ta'ala ya daga darajar masu ilimi a wurare da yawa na daga cikin falalar ilimi shine hatta shi kansa mai ilimin yana jin daɗi idan aka danganta shi da ainihin wato ilimi a ce malama wacce za ta ji daɗi ko da ba ta da ilimi a lokaci guda kuma jahili yana kyamar a danganta shi da jahilci amma yana murna yana farin ciki da aka danganta shi da ilimi ko da shi jahili ne bai da ilimin ba a ce ai malam wani saboda an ce mai malam malinta an danganta shi da ilimi malama wacce alhalin ba ta da karatu ko na gwamnati tana son haka tana kuma jin daɗi tana jin ɗaukakuwa a lokacin da aka ainihin wato kwatanta ta da cewa ɗin ita mai ilimi ce wa masu albarka wannan aya ta farko kenan aya ta biyu sai da sarki yake cewa idan mun tashi yin wasu ababe a rayuwa to mu lura Allah ya ce ka samu kashi uku akwai wanda shi zai yi ayyukan fatawa mana shi za a yi fatawa na shi ne malami akwai wanda shi ne zai yi fatawa shi ne ɗalibi mai tambaya akwai kuma wanda shi jahili ne shi ba malami ba ne kuma shi ba ya tambaya jahili ne murakkabi a cikin guda ukun nan wanne ne za ki so ki kasance a ciki na farko dai ko na biyu shine iya inda za ki so ki zama amma ba wanda zai zai zama shi na na farkon waye shine wanda za a tambaya na biyun waye shine mai yin tambaya ashe ba zai cikin jahilci ba inda zai tambaya na uku kuwa ba shine jahili shi ba shi za a tambaya ba kuma shi ya tambaya da mala ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana sune ahlal zikri wanda suka san al'amari duk abin da ya taso to tambayi masana wannan abin a matsayina na miji wanda yake ina so in yi wani abu wanda yake da alaƙa da mamlaka na ofishin mace me wannan abun sai aka ce sunan abun tuwo na masara da wani abu da ake hada shi sunan miya wal'alamiyar kuka wal'alamiyar kuɗewa kubewa ko ma wasu iri ce ta matsayina na ɗa namiji wanda ba a ofishi na yake ban san yadda ake ba wa zan tambaya ya ake tuka tuwo da miya zan tambaye namiji ne ko ko zan tambaye mace ne mata zan tambaya su ne ahalin zikiri a wannan bangare ina so in yi fito sunan shi zane ko sunan shi shuku ko sunan shi na hannu sunan abokinmu na hannu ko ba ka ba to saboda haka wa ya kamata in tambaya zan tambaye namiji wannan duka ya shafi mata ne ha abin da nake so in sani yana da alaƙa ne da wani nau'in sana'a mai zaman kansa kila waina ce nake so in yi zan ciyar da mutum ɗari yanzu mai nake bukata in tambaye masu tuya waina ko in ce mutum ɗari da Allah hajiya waina nawa ne zai ishe su ta buhu nawa loka nawa ina fata an fahimta in na shinkafa ne loka kaza ko buhu kaza ko tiya kaza in na masara ne kaza in ta gero ce kaza saboda kaza yana kumbura kaza bai kumbura kaza na kai kaza zai yi kaza duk waɗannan bayanan wane ne ya sani masanin abun shi yasa su ne ahlul zikiri ina da tambaya akan lafiya akan kiwon lafiya likita zan tambaya ko ko tela shi da zan tambaya idan ina da tambaya akan yadi da yadda ake yanka yadi a ɗan kaji zai tambaye tela ko amma tun da lafiya ce wa zan tambaya likita ina da tambaya kan abin da ya shafi shari'a wa zan tambaya alƙali ina da tambaya akan abin da ya shafi fiɗa a likitan ma zan je in samu kowane likita ne sai mai fiɗa wanda ya shafi ɓangaren gani to shine ahalin zikiri da ake magana a kai to wannan alama ce da mutane suna rayuwa cikin ilimi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu aya ta karshe da zan kawo a wannan gabar ita ce shaida Allah madaukakin sarki ya kafa kan kansa kan tauhidi kadai tashi sanin ma waye shi Allah ya kafa shaidu guda uku kusan waye shaidan farko Allah da kanshi shine shaida shaida na biyu su ne mala'ikun Allah shaida na uku Allah bai ɗauko sarki ba ko wani ɗan kasuwa ba bai ɗauko wani gawana ko ɗan majalisa ko wani mai mukami ba ko masarake sai ɗauko masu ilimi Allah ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa Allah da kansa ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wal mala'ikatu malayiku ma sun shaida haka su ne shaidu na biyu sai ce wa ulul jahi masu mukami wa ulul mali suwa ce wa ulul ilimi, ma'abuta ilimi, su ne mataki da uku su ma sun shaida ka'iman su. da ka yan uwa masu albarka lallai mu gane cewa ilimi yana da daraja ilimi yana da kima ilimi yana da falala a ko'ina da ina akwai wata rana aka samu saɓani na canjin miyau tsakanin ilimi da hankali aka yi sa'insa aka yi jayayya wai wane ne ya fi daraja wane ne ya fi falalar tsakanin hankali da ilimi ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa man alladhi fihi ma qad ahraqa ash-sharafa فالعلم قال أنا أخرجت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرف أصبح العلم إصطاحا وقال له بأين الله في قرآنه تفقه بان للعقل أن العلم سيده وقبل العقل رأس العلم والصرف العلم لي في أخي جايية ويوعي في درجة ويوعي في فللا ويوعي في أوبكة ilimi ya ai in dai ana maganan falala ne da daraja da ɗaukaka ni ilimi idan aka zo gari mu sai a sha fati a kai ni ne nake da daraja hankali ce a ina ai ban yadda ba ni ne nan nake da daraja sama da kai domin dawa ake sanin Allah idan mutum bai da hankali zai san Allah haka ne ko ba haka bane an taɓa ganin mahaukaci a titi ya san Allah ai bai sani ba yanzu nan bari mu muku kuma mu kanmu da muka zo nan ai da ba mu da hankali ba za mu zo masallacin ba alama ce ta cewa muna da hankali a tattare da mu da samu ka zo ɗakin Allah kai ce me hannun rahmanu bi urifa da ni ake sanin Allah gaskiya fa hankali ya zo da wuce ko za a yi asan Allah da ba walwa ba hankali kana iya asan Allah ba hankali eh. wani lokaci abdulhayi yusuf ana abdulhayi yusuf na na sudan ce sun kai ziyara a asibitin mahaukata asibitin mahaukata kawai sai suna ofishin shugaban asibitin sai suka ji wani mahaukaci a asibitin yana cewa ana rasulullah wai ni manzon Allah ne sai wani mahaukaci a gefe yana ce masa kaza kai makaryaci ne da wancan ya ce ana rasulullah sai wanda ya ce an ce kaza sai suka ce masa kaga wannan ya yi hankali fa sun kira shi ya gano ma wannan ƙarya yake ya za a mutum ya zo ya an in annabta ya ce shi annabi ne tabbas ba shi da hankali har yanzu shi ko wannan da yake cewa kai makaryaci ne yana masa rabbi wannan da alama ya yi hankali ya kamata a ba shi damu a sallame shi daga asibiti ya warke ha suna ta zama dai haka shi dai likita yana dariya yana dan murmushi yana ta magana sai dai suka ce ya kamata a ba wannan dama mana azumi sa yake ce ma wannan kazzab aka kira shi kan wannan sai ce ana rasulullah wannan sai ce an ta kazzab sai aka kira wanda yake cewa an ta kazzabta aka ce me yasa kake ce masa shi makaryaci ne in ya ce shi annabi ne mana shi manzan Allah ne buɗan bakinsa sai ce ana ma tuhu ya ce ba aiko shi ba <laughs> ai ba ni na aiko shi ba kun ga ashe yana nuna cewa shi shi ne Allah wannan ya yi yayi iddiyayin cewa shi annabi ne wannan kuma yana cewa ni Allah ne ba aiko ka ba ashe har yanzu akwai akwai dai sauran ruwan aka ba lalle ka to saboda haka wato lokacin da hankali yake cewa ilimi gani ake sanin Allah to ai hankali yayi kokari kwarai da gaske to amma da ilimi ya ji wannan bayani na sai ilimi ya ja da baya da baya mai hausa suke cewa ja da baya da baya da rago ba tsoro ba idan akwai rago a gidanku sai kika zo wurin razon za ki ba shi abinci ko ruwa sai kika yana matsawa da baya da baya ya za ki eh me ke yi ai matsa za ki kiba gurin kawai saboda wannan matsawa da baya da baya mai kibe zai zai kuri ne kawai in kika kuskure kika je baki ki kula ba zai tunkuri ce yanzu nan rago in kina zuwa wurin shi yana matsawa da baya to karki ta karki je wurin saboda haka sai ilimi yayi irin wannan fa afsaha al ilmu ifsahan sai ilimi ya ja da baya da baya wa qala lahu zai kawo wani naushi ne ya ce wa hankali bi ayyina Allahu fi qur'anihi tasafa da ni ilimi da kai hankali wane ne ni da kai din Allah ya tabbata kansa da shi cikin qur'ani wace ce za ta iya kawo min aya ɗaya da Allah ya tabbata kansa da ilimi da kai hankali a cikin qur'ani aya ɗaya tun daga farkon qur'ani har ƙarshen sa a hankali Allah ya siffanta kan shi da hankali wace ce za ta iya kawo na ayar ko zan ba ta kyauta duk wacce ta kawo ayar nan ba akwai aramomi ba akwai a aramiya ko a kawo mun aya duk wacce ta kawo wannan wayar da ake ɗauka ta zama tsada <laughs> ka أي na yake da abin da ba da hawo eh ba ki taɓa samu ba amma ina inda Allah ya الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك كاتنا آيوي برجكتم تنكتو شر المفاتيح في القرآن وكان الله بكل شيء عليما inna allaha alimun bi zati sudur ga sunan da yawa burjik Allah ya tabbata kansa a ilimi saboda haka da hankali ya ji wannan zance kawai sai ya sun fi yadda kansa ya sumbanci goshin ilimi ya san da kai ya miƙa wuya ya tafiya sai ya san cewa ilimi yana gaba da shi saboda ilimi abu ne wanda yake da daraja yake da falala Allah madaukakin sarki ya daga darajar masu ilimi kamar yadda na karanta waccan aya yarfa illahu allazina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات الله من يكسر كيتشي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شن wanda suka sani da waɗanda ba sani ba za su zama daidai tambaye su zai ake jahili da mai ilimi su zama da ba ba zama ba haka mai da Allah ce ne wa ma yastawi al'ama wal su zama da da gani da makahu su zama da su zama da yawa su zama da wala dhil wala al-ard ba ta zama ɗaya. ga inuwa can kuma ga rana a ce ɗaya ne wannan na inuwa wannan na rana su zama ɗaya. ba zai yiwu ba wannan na cikin zafi wannan yana cikin AC ba zai yiwu ba ta fata ana fahimta hari da baki ba zai yiwu ba dogo da gajere ba zai yiwu ba mai kiba da siriri ba zai yiwu su zama ɗaya ba duk daban-daban ne saboda ka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ba za su taɓa zama ɗaya ba hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke nufin sa da alkhairi to sai ya fahimtar da shi addini ya ce yar uwata idan kina cikin tafarkin neman ilimi kike san cewa alama ce ta Allah na san ki yana nufin ki da alkhairi ki nemi ilimi ki zama cikin wannan alkhairi na Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan nasoshi da na karanto su a gurguje sun haɗa da maza da mata ne a tafarkin neman ilimi sau da ba ya keɓanci maza zalla ba ne ba kuma ya keɓanci ainihin wato mata kaɗai ba ne gaba na biyu wato neman ilimi wajibi ne akan mace musamman cikin abin da mace take bukata abin da mace take da bukata zuwa gare shi ya zama wajibi ce mai ilimi a kansa ya zama dole masu ta nemi ilimi akan abin da ya shafi inganta aqidarta a matsayinta ta musulma mai aqida ta ahlus sunna wal jama'a Ka nemi ilimi akan abin da za ta gyara ibadarta ta san jinin haila ta san jini na biki ta san jini na ciwo ta san ainihin wato yaya hukunce hukuncensa yake ta san yadda za ta samu ilimi na mu'amala da mijinta ta samu ilimi na mu'amala da abokan zamanta a gida mu'amala da makwabtanta mu'amala da iyayenta mu'amala da 'ya'yan da ta haifa dole ne mace ta samu dukkan waɗannan ilmomi waɗanda tana buƙatar su a rayuwarta wajibi ne mace ta samu ilimi na hukunce hukuncen tsarki yaya ya kamata ta yi tsarki na yau da kullum na ibada ya ya kamata ta yi tsarki na ainihin wato janaba ya ya kamata ta yi tsarki a lokacin da wani lalura ya same ta ya ya kamata ta samu ainihin wato ilimi na azumi matsayin ta na ɗiya mace ta samu ilimi na zakka domin Allah zai ba ta dukiya za ta hidda zakka za ta san menene hukunce hukunce suwa ake ba menene ababen da ke da alaka da wannan musamman hukunce hukunce da ilimin da ke da alaka da aikin haji domin wata rana za ta samu kanta a cikin alhazai an fahimta ta san irin wannan ilimin sannan kuma ta san hukunce hukuncen iyali ya ake samun ta ba daga an yi aure ake zuwa aka kai mace gidan mijinta sai ta fara aman jariri ba a ya ake samun ta menene hukunce-hukuncen shari'a da ke tattare da wannan matan sahabbai Allah ya ƙara musu yadda sun kasance suna himma wajen neman ilimi suna ƙwazo wajen neman ilimi ba sa wasa har ma sai da na Aisha malamar cikin gida mai gaskiya ɗiyar mai gaskiya المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها take cewa ni'man nisa'u nisa'ul arsa jira da Aisha tace ma dalla da mata matan sahabbai matan Madina haka tace ma dalla da mata matan Madina lam yamna'ahunna al-haya an yatafaqqahna fi ad-din tace kunya bai hana su fito su nemi ilimin addini ba matan madina haka suka fitowa suna zuwa majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kunya bai hana su fitowa su nemi addini ba amma mu nan, sai ba kunya nake ji wallahi a ganna da hijabi ina jin kunya a gana rike takardu ina jin kunya a ganna da jakara je makaranta yanzu sai a ganna da niqabi wa ya ce sai kin sa niqabi ki fito ki shiga da kamala ko ki je ki zauna ki nemi ilimi an fahimta saboda haka lallai mu kula neman ilimi ba abu bane da za a yi wasa da shi idan har matan sahabbai a wancan lokacin da babu ababe na zamani na ci gaba ba waya ba kaza ba kaza ba kaza duka sun fito sun nemi ilimi to ina ga mu yanzu da muke zamani na karni na 22 wanda ga wayoyi nan ga twitter nan ga tiktok nan ga facebook nan ga dukkan tawasulul ijtima'i da ake da su waɗannan kafafen sadarwa na zamani duk akwai su kuma akwai malamai ana karantarwa akwai majalisoci na malamai a wancan lokacin ba annabi ne malamin shi kare amma suke zuwa su nema sai bayan ya rasu aka rika samun wasu daga cikin sahabbai tana da majalisoci amma yanzu dan Allah tambayan da zan muku shi ne hayin dan mani a wannan anguwa ta gonar zogale malamai nawa ne malamai nawa ne a hayin dan mani? malamai nawa ne a karamar hukumar igabi malamai nawa ne a karamar hukumar kaduna ta kudu ƙananan hukumomi guda ashirin da uku da ke jihar kaduna guda nawa ne malaman da ke ciki ƙananan hukumomin nan da suke cikin jihar gaba ɗayansu malaman nawa ne a cikin jihar a cikin jihohin najeriya guda talatin da shida malamai nawa ne ƙananan hukumomi da muke da shi a najeriya guda ɗari bakwai da saba'in da bakwai guda nawa ne malaman da ke ciki wannan najeriya ke guda nawa ne a niger guda nawa ne a ghana guda nawa ne a burkina faso a kamaru a chadi wannan yanki afirka kenan ba wasu daga ciki ma malik south africa africa guinea conakry guinea gisau, duk waɗannan ƙasashen suna bar yankin ma afirka a koma yankin asia malaysia indonesia an gane ko uzbekistan pakistan pakistan india a sanar tam ɗin na suma a bar baitin a koma yankin larabawa an fahimta su ainihin wato masar duk da masar tana yankin afirka ne amma tun da muna maganin yanki ne kawai yankin larabawa kuwait saudiya bahrain eh haɗaɗɗiyar daular larabawa duk gasar a koma yankin turawa amerika ta tsakiya amerika ta kai ko ta ina ga sanan ba inda babu malami saboda babu inda babu addini musulunci yanzu muna da uzurin rashin neman ilimi wata rana muna karatu da malaminmu a makaranta ya ce yana da aji idan aka tashi domin ɗalibai suka neme ba da dama a sake wani zama akan karatu ce a yana da ɗalibai da zai karantar mata mata daga ina ta waya suke karatu shi yana madina su kuma suna riyal riyal babban birnin saudiya za su haɗu mata uku hudu sai su sai katin waya sai su sa a katin a waya wata sun yi karo karo riyal biyar biyar riyal goma goma an sai katin da zai zai ishe su awa sai cur ana ba sai a lola a waya wata shi kenan sai a bugo malama sai a sa waya a hands free su kuma sun kewaye wayan kowace da littafin da dabu ne ana shi kuma zai fi karatu yana madina su kuma suna sauraron karatun shi a waya yana musu bayanin littafin a haka ake neman ilimi kin taɓa yin haka eh ko yin sai dai ko malam flash shi malam zai zai kira sannan ku tambaye malam ko ba sai bane kuma ya malam flashin da daddare da tsakar dare da rana da safe ko yanzu ma flashin ake yi mala yana tare da iyalansa baya tare da koyaushe kira a cikin a haɗa malam fada da iyalai shi malam zai kwana yana bayanin wallahi fata wa bala ya bara Allah ya shirya da so da haka matan sahabbai sun ɗauki wannan da mahimmanci. suna neman ilimi kuma kunya ba ta hana su su nemi ilimi gaba na uku shine ita mace mai ilimi ita ce tushe na ainihin wato ingantaccen iyali wajen kafa tubali na ingantacciyar iyali ita mace ita ce wannan tushen kamar da ɗazu na karanto baiti da wani mai hikima yake cewa al'ummu a idza a'adatta a'adatta sha'aban tayyibal araqi wato ita ce makaranta ta farko ita uwa ga 'ya'yanta ita ce makaranta ta farko duk lokacin da ya zamanto mace ta samu ilimin addinin ta to za ta zamanto cewa iyalin da kake ciki ma za su taso ne akan natsuwa da fahimtar addini wani daga cikin magabata yana cewa uwa ta kwarai ita ce mafi alkhairin makaranta wadda idan har ka samar da ita to ka samar da al'umma ne wanda yake ainihin wato mai haɗin kai wadda take mai ci gaba ita mace wacce take tana da ilimi to abu na farko farko da take farawa karantar da yayanta alqur'ani tana karantar da yayanta alqur'ani tana karantar da yayanta dabi'u na kwarai tana karantar da yayanta ibada tana kuma ainihin wato tsare gidanta daga waɗansu ababe na kauce-kauce waɗanda suka saba wa shari'a waɗanda suka saba ma ɗabi'u marasa kyau ana a gidan nan ba a kallon fina-finan ba a wannan gidan ba a shiga da karanci a gidan nan kawayen banza ba sa zuwa a gidan nan ba a kaiwa karfe biyu karfe uku na dare ana kallon fim ina fata ana fahimta duk wata shi ɗabi'u mara kyau ba a yi a irin wannan gida imam bukhari Allah ya kansa da rahama Muhammad bin Isma'il bukhari wato yaro ne wanda yake ɗan ƙarami maraya yana cikin halin maraici na ƙanƙanta ya rasa ganinsa ya makarci amma uwarsa ta zamanto tana da naci wajen addu'a da roƙon Allah tana addu'a tana kuka tana ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai sai ta kwanta bacci ke sai ta cewa ga annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana ce mata Allah ya maido da ganin ɗanki saboda yawan addu'ar da kike kun gani addu'ar uwa da tasirin ta ɗanta. ashe kin ga ce ma addu'ar ki ga ɗanki? ba a bar wasa ba ce yanzu ran babu wanda bai san Imam Bukhari ba a cikin ga su nan sai sha muku bulala a Islamiyya ko rawahul bukhari bukhari ne ya ruwaito shi ko kace karanta hadisi a ce rawahul bukhari Kun ba kun haddace kun san, to wannan buharin uwarsa mace ce ina jahila ce da ba za ta yi addu'a ba me za ta yi da rama a Najeriya ne da kana nan ta ajiye shi yana da yana bara kan traffic light yana a galiba kuma zamu a taimaka idan shi a kwaje ya makaci ana bara ko ba ka muke yi ba idan da kasa ta samu mutum kawai sai ya zama babarashi a su ba haka ba ne saraka wannan uwa haka ta tashi ta riƙa yin addu'a tana roƙon Allah mai tadarru wal khushu Allah kuma ji roƙo ne abinda aka roƙi Allah wallahi Allah yana amsawa kuma Allah ne ya ce, ud'uni astajib lakum ko roƙe ni zan amsa muku zan amsa shi sa addu'ar iyaye tana da tasiri ga su. shi sa nake kira gare ku iyaye ku rika faɗin alkhairi ga yaya kada ku rika zagin su kada ku faɗin maganganu marasa kyau wanda za ku iya faɗin addu'a mummuna ga 'ya'yanku ya zama daidai lokacin karɓar addu'a ne wallahi sai Allah ya amsa a cikin zaman to lalace ku kiyaye addu'a ku ta zaman ta kwarai idan aka dace da lokacin karɓar addu'a to sai Allah ya karba sai ku ga ayan zama to na kwarai wani mai hikima yana cewa ihfaz lisanaka an taqula fa tubtala innal bala'a muwakkalun bi mantiqi tsare harshen ki kake magana da za a garce ki da wannan magana saboda ita bala'i yana tattare da abin da kika furta yanki ne ko aiki ce laifi shege yarinyar nan sai ta zama shegiya ta lalace ta addabe ki ta hana ki takar mace na da ciki tana tsine wa cikin ni shegen cikin nan ya ishe ni wallahi ka ka da, kin gama tsine wa dan tun yana ciki ma bai fito duniya ba waɗannan kurakurai ne wannan yaron Allah ya wada ranka da haihuwa ka ba ranka wal daidai bane ba ki addu'a yanki yayi laifi wato da yake kai mutumin kirki ne sai ka nuna min cewa kai dan albarka ne ko shine kai haka za da kai ya san fara kirki amma kuma kina farin ne kalmomi na kwarai haka ake zo nan dan albarka gani a faɗi wasu kalmomi wanda ba daji ba ne wato saboda tsabar taurin kanka za ka nuna man kai ɗan babanka ne ko misali a yi ma ɗan waye a ɗan baban shi wasu kalmomin za a yi faɗin su badil ne akan zage-zage da mace sai mun kiyaye jama'a kan mu fursa abin da zai zo ya dace mu domin shi Allah idan kika roƙe shi zai amsa haka Allah yake so da ka kina uwa kika yi addu'a Allah zai amsa In kika wadanki baki haka ne faru akwai wata mata ta ainihin wato biyo ɗanta yana gudu tana tsine masa tana zagin shi ta ce Allah ya kakkarya ka aka mata faɗa ta bari wallahi kuma wannan abin da ta faɗa Allah ya ji lokacin amsan addu'a ne wallahi ku suka amsa Yaran nan ta manta ma abin da ta yaro ya girma har yi hankali yayi karatu yayi jami'a wallahi suna aiki da ubansa a sai wallahi gini kawai rubuzo masa gaba ɗaya kwanan magana shi ko bai mutu ba duk ya kaka yadda ta yi shi ne abin da ya fara da ku ne. wani lokaci ba shi ne da yawa da cikin cututtukan da ke damun al'umma kun ɗauka ciwo ne na fi sabi da yawanci mun baka ne yake damun mutane wallahi ba kiri aiki ko yarki a zo a yi ta ciwo ana magani ana wahala amma mun baka ne ke damun su Kusan kun gama musu haki kun gama tsine musu wani lokaci kun kalle su ma kallo na sha'awa da birgewa Da ku ce tabarakallah masha Allah ba kenan yaro sai ta rashin lafiya kin haihu kin ɗauki hoton jaririn ki kin kawai kin manna wallahi bibi na an sa hoton dan an haihu ba kowa ne zai gani ya madanci addu'a da an kalla kai wannan yaron ya burge ke kin ga wannan yaron wata can ba ta san ki ba ba ki san ta ba ba ki taba ganin ta ba ta dauki hoton ki ko tsarki ta sa a tsata tsirka kawai saboda dan ya mata kyau ba ta sai masha Allah wani kuma wanda yake kawance da wannan za su ga wannan hoton suma a ba za su ce masha Allah ba kuma ɗan ki za a ta kallo sai ki gani ƙarshen lafiya ko ƴan ta ciwo haka me yake damun ta amma tun kan mun maka ya ya kama da matan ku da ku daina ku daina sa hotunan ku a status ku daina sa hotunan ƴaƴanku ku daina sa hoton kaza hoton kaza hoton kaza da sunan wai kaza ta abin da ya burge ki ce tabarakallah masha Allah kun gani ko ta amarya ana aurenta aka haɗu za a yi reception ga miji ya zo da aka ta zo aka kira wai a zo a yi wa'azi a yi nasiha a ci abinci ana cikin wannan taro kawai amarya ta kama lalibai ta gaya wa fa ba mu ta gani a makarci a cikin taron a wararsa ta makarci wannan ne aka daga ba ta gani sai dai ta taba ga mutum a kusa da ita ba ta ganin shi ido a buɗe bululu amma ba ta ganin kowai ta makanci to uwar tana zuwa islamiyya ne sai ta gano ko dai kamun bakari ta ce kowa ta je ce alwala a cikin wanda suke ɗakin taron nan don an zo da amarya ne tana gani aka yi alwala kowa ya wuce kalla mara ya ce tabarakallah masha Allah tabarakallah masha Allah ana ka duk yan taro gaba da kan aka kare mariya tana nan a makarci ba ta ganin komai haka aka gama taro to miji ga mata ta makarci amarya ba ido ya ce shi yana son da haka inda da ido ya sauta kuma ko da aka daura aure ma da ido yanzu ne jarabata zai haƙuri aka je neman magani aka je can aka je nan aka yi sama aka yi ƙasa ko ta ina duk wani lungu da kwararo da sako ba inda ba je ba ana neman maganin makanta amarya ba ba ba ta makanci Na idan abu ɗe eh, raɗau haka amma ba ta ganin biyo ya makanci to sai aka zo garin neman magani sai aka faɗo hannun wani malami masanin addini malamin sunna yake gaya musu wannan matsalar matsala ce ta kan mun baka ta al'ain tabbas alamu sun tabbatar sun nuna haka da haka ko dai a gano wacce ta yi wannan ko ya yi in namiji ne wanda ya kamun bakaɗin a yi amfani da wani ɓangare na ko tufafinsa ko na jikinsa wani abu ne da ya taɓa ya yi tasarrufi da shi ita ma a yi mata magani da shi ko kuma idan wanda ya yi mata wannan ɗin ya mutu amma in dai ba haka ba to ba za su kowace ba in ka da zuwa aka san ba ya sani yanzu duk wanda take cikin taro da wanda zai ganci wanda zai ganta ya ga dan da ke ga kowa waye waye kika san ya ce tabarakallah masha Allah kuma ke san adadin waɗanda suka ganci akan hanya da kika fito kika nuna tsaricin ki misali ko kika nuna danci ba tare da addu'a ba to haka fa aka yi wallahi kika hakura dole sun zo a san waye ta zauna a gidan mijin nata cikin makanta haka aka yi rayuwar aure aka yi shahar al'asar aka yi amarci wata ɗaya wata biyu wata uku shekara aure kawai sai ga haihuwa masha Allah makauniya ce haka ta haifa ido a kuma wani haihuwa tana zaune lafiya da zuri'a sai da Allah ya ba ta yaya hudu a gidan mijinta ba ta gani sai da jagoranci wata rana kawai tana kwanci sai ta farka daga gado tana bude ido kawai sai ga ido ya bude tana ido ya bude tana gani ya aka ta gani in za a yi wa zungoron sallan ba da malam sai mu ƙara ko tun da ba zo da yawa wala ce a bari wata shekara sai mu karasa kuri rike daidai nan baka da ko a cika ba to shi ke nan kawai sai ta farka saboda murna wa za ka fara gaya ma ka gani mama ta kira kai kuwa ta daga wannan mama ta gaya wacce ta ido ya buɗe ana daga wayar wayar uwar sai ta ji wanda ya ɗauka wani ina mama yana kuka mama ta mutu uwar ta rasu ashe uwar ce ta yi mata kammun bakan da kanta da ta gani tun a gida take kwalliya ta birge uwar ta ce masha Allah ta baraka kuma ta sa kowa ya alwala ta manta da kanta ita kanta ba ta yi wannan abu shi ke nan Allah ya sa abu sai tun sai aka shekara hudu a kai aka kai haihuwa hudu uwa ta dawo yadda matsala sai da uwar ta mutu shi nan tana mutuwa ido sai ya bude ashe shewar cin damu to sai haka mu kiyaye an gane ko mu kiyaye kar mu yadda mu jefa kanmu cikin fitina da 'ya'yan da muka haifa cikin bala'i ina fata ana fahimta domin ita magana da kuke kallanta to haka take zuwa ce zarar bunu ce sau da aka wannan mata uwar imamul bukari sai ta ga annabi ibrahim yana mata albishir cewa allah ya maido da ganin ɗanta saboda addu'ar da take yi addu'a idan ana yi allah yana amsa an fahimta addu'a allah yana amsa shi yasa lallai mu rika yi wa iyayenmu addu'a jama'a kuna jigo mu rika yi wa iyayenmu addu'a ya ku iyayenmu suna da rai ko ba su da rai mu musu addu'a in suna da rai Allah ya ƙara musu rahama ya ƙara musu lafiya ya ji tausayinsu ya buɗe musu hanyoyin arziki a ba su da rai Allah ya jiƙa su Allah ya ramshe su Allah ya haskaka makwancinsu Allah ya sa suna cikin dausayin aljanna ire-iren waɗannan Da mun yana da tasiri ƙwarai da gaske akwai wani malami a wani gari da ake ce masa sin a saudiya su suna da makabarta a nashin nan sai malamin ya kwanta barci sai mafarki ga gawawaki nan suna fitowa a cikin kaburbura suna ka kiran sunan wani wane ina kake mun yi mitin ɗinka wane ina kake muna neman ka mun yi mitin ɗinka sai da ya mafarkin na haso sai fara bincike wane ne mai wannan sunan a ƙarshe dai ya je samu wani matashi wanda ba mutumin turki ba ne ba amma shi ba wai mugu ba ne amma kwata-kwata bai da alaƙa da addini kawai shi musulmi ne kawai inda lokacin sallah ya yi ya sallah wani lokaci ya yi a makare haka ne kawai yake abubuwan shi yana zuwa zai fi abokanansa a zauna ya ta hira ana tattafawa ana cashewa sai aka karfe kaza na dare ana harkoki dai ba da ya gashi sai yake tambayansa kai ne wane wane kaza ce ni ne wane wane kaza da cikakken sunan da ya gari a mafarki gawoki suna kira ya za a yi ya ce me alaƙar ka da makabarta ya ce me da wata alaƙa ya ɗan da makabarta kuma ya ce yi tunani ya ce kai bizzat ma makabartan nan ta nasib ya ce shi ba wani abu Alaƙa shi da makamar ko an rasu a ya raka makamar ya je gawa ya je zana'ida can dai sai tuno amma fa bayan malamin ya faɗa masa abin da ya gani da ya ya shi bai da wata alaƙa sai ce to abin da ya sami ke maka magana na yi mafarki ka ganci ka ji ka ji abin da gani mafarkin nan na yi shafi so makabartan nan gawo na fitowa suna kiran sunanka cewa sun yi bisin daga kawai sai ya mutu da dariya ya yi dariya shi wannan matashi ya ce ba fa wani abu ne fa inda yawan nan ne fa ya ce shi fa kawai bai da lafiya ne da ya je ganin likita sai aka ce cholesterol ya masa yawa aka ce dinga exercise sai yake walk a hanyar tafiya kafa ya motsa jini sai yake bin hanyar makabartar in ya je in zai dawo haka amma duk da zai wuce sai tsaya makabarta ce assalamu alaikum ala diyari min al muslimin wal mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al afiya sai wuce in ya tashi dawo ma haka wannan sallama da ake yi a makabarta kawai yake in zai wuce ya dawo yace likita yace yayi wata ɗaya ba bashi sai da ya gama wata ɗayan nan ya koma likita aka sake auna shi aka ce ya samu lafiya to bai daina to shi ne suka rika fitowa suna cewa suna nufin ɗinsa addu'ar da yake musu in zai wuce ta jikin makabarta kun ga mahimmancin addu'a ga mamata ɗora ka kakkiwa na ce ba ku labarin wani yaro wannan yaron uwarta ce ta mutu da uwar ta mutu aka kai ta makabarta da ya dawo an gama irin zana'ida masu yi wa su mai ta'aziyya da waya an yi dan kwanciyar da zai kawai sai bacci da shi kawai sai mafarkin ga uwarsa a cikin wuta tana ci balbal ana mata azaba a cikin gabar Wani kista ta hakikiya suka ba wani labari na zo mu ji da wancan na nasim da wannan da nake fara babu duk abin da zan fara muku da gaske ga uwarsa tana ci da wuta ana masa azaba hankalin sai ya tashi ya farka ya dauka ne kawai abu za su a halamin ne idan mafarkai ne ya kawai ne na rudin shela da ya sake wani baccin da ya mafarki ya ƙara ganin ta a cikin azaba sai fara shan jini jikin shi ya ƙara yin mafarkin ta karo na gaba sai ƙara ganin ta azaba ya ce wannan ba abin da za a shiru ne sai ta wurin liman wurin malaminsu Allah sarki ma liman kowa sai yana da matsala zai zugun shi shi aka rama kallawa ta ji ba abin da na gani ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga abin da na gani sai malamin ya ba shi shawara ya ce to ina baka shawara kai sai mu mahaifiyarka addu'a ba abin da take bukata irin addu'a sai ta mata addu'a tun da yanzu ne ba za a je a ce za a duba kabarin da a gani ba ko ba haka ba sai mata addu'a ya ce to shi ke ya dauki shawarar malam sai ya dinga yi wa mahaifiyarsa addu'a yake cewa wallahi duk wanda zai mafarkinta to sai ya yi mafarkinta a cikin azaba shi kuma duk sanda zai tuna sai in Allah ya matar da shi wallahi bai taba daina mata addu'a addu'a shi kuma yake mata bai daina ba bai daina mafarkin mafarkin ta azaba ba shi kuma bai daina addu'a yana ganin ta azaba yana yin mafarki yana ganin ta azaba yana addu'a kai yana mafarkin ta azaba shi kuma yana kamar a wajen yi mata addu'a akan Allah ya mata ya ce wallahi sai da aka shekara takwas da mutuwarta shekara takwas da mutuwarta in dai zai mafarkinta a azaba zai ganta shi ko bai daina mata wannan addu'a ya ce sai bayan wannan shekara ta farkon wata rana ya kwanta ya mafarkinta sai ya ganta a cikin nima ya ganta a cikin nima ya ce mama ya na ganci a wannan hali ya Allah ya rike ta ce Allah ya gafarta min. Allah ya gafarta miki ya aka ya gafarta miki ta ce da addu'ar da kake min ya kai lana a mafarki ce da addu'ar da kake mun Allah ya gafarta mu yace kai ce ko mama me yasa Allah yake miki azaba tsawon shekarun nan wannan laifi kika aikata wa Allah sai ta ce saboda kai da son zuciya ta ce dan uwanka wane dan kishiyata Na ce zuba ruwa a nonon da zan shi in haɗa nonon da zan ba ɗan kishiya ta da ruwa kai kuma in ka nono ki dirmo lafiyayye kan wannan Allah ke min azaba tsawon shekara ta sana saboda tsabar kishi da zaluntar ɗan kishiya Allah ke mata azaba sau da ku ji tsoron Allah waɗansu ana mutuwa abin musu yaya wasu kuma ana fita a gida abin musu yaya ki ji tsoron Allah ki riƙe 'ya'yan mijin ki duka 'ya'yan ki ne karki zalunci wani a ciki karki bambanci tsakanin danki da dan wata ta ce wallahi wannan ake mata azaba amma me mahallin shahid addu'a nan da ta zama ta yi tasiri har Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ma wannan mata saboda haka ku kalli yadda ilimi ya janyo mahaifiyar imamul bukhari addu'ar ta da dogewa akai yasa ya dawo yana gani wanda da can kuma ya makance abu na hudu a gurguje ainihin wato misali a takaice na irin wato matsayin ilimi dangane da baya mata idan zan buga misali akan irin wannan babu da wani babban misalin da ya wuce na Aisha Allah ya kara mata yadda. da na Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance daga cikin mafi ilimi ma'ana cikin matan sahabbai masu ilimi kai ta fi maza da yawa daga cikin sabon manzon Allah ilimi ne da fara Aisha yarinya ce har annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah ba da wuce shekara 17 zuwa 18 yarinya ce amma tana da ilimi an fahimta saboda tana daga cikin masu ilimi a sahabbai tana da ilimin addini na fiqh tana da ilimin hadisi bal ma kusan ita ce ta hudu ko ta uku in bambanta ba cikin mafi mafiya ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin mutum biyar da su kowa ruwaito hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manyan sahabbai in ce manyan sahabbai fa har da babanta abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda suna zuwa wurin ta neman ilimi suna zuwa gurin na na isha fatawa akan ilimi idan ba ta da ilimi za a zo gurin ta to da ka dole ne ke ma ki tashi ki ilimi yake yar uwa an gane wannan ko shi nan ta ruwaito hadisai da yawa wanda maza da mata duk sun amfana kuma ba gushe ba muna cikin amfanuwa da ainihin wato wannan ilimi na nana Aisha Allah ya kara masa yadda kamar ga muku nana Aisha fa likita ce banda ma ilimi har likitanci ta iya likita ce har aka taba tambaye ta ake ta samu ilimi na likitanci ba ma mamaki ya ke mamanmu akan ilimi da ke da shi na addini saboda mijinki shine annabi kaza kaza kaza kaza amma ya aka kika samu ilimin likitanci ta ce ai lokacin da annabi bai da lafiya ita sai ta jinyar shi idan an zo duba manzon Allah sai wani ce inda za a hada kaza da kaza annabi ya shaki da zai samu waraka ni kuma tace sai dinga rubutawa haka ka tara ilimi a rubuce kaza na maganin kaza kaza an hada kaza da kaza maganin kaza kaza na maganin Aisha tana da wannan ilimin ilimi ɗaya da zan fara muku da haka na magani shine ciwo idan aka ji ciwo yana zubar da jini to ba allura aka yi ba ba wani abu za a yi ba misali jinin ya fi tsayawa na na aisha ita ce aka samu wannan ilimin aurenta a samu ainihin wato kwalli ko toka na wani tsimma ko abu za a kona shi a dauko abin a sa a wannan mulkin, gaba ɗaya jinin zai tsaya zai kame gaba ɗaya ya bushe daga wurin na na aisha aka samu wannan tana da ilimi ba jahila wace sau da har sahabbai suna zuwa neman ilimi a wurinta na daga cikin misalin da Musa da zan bayar wata daga cikin magabata shifa bintu abdullah Allah ya kara masa yarda tana daga cikin mata masu ilimi an gane wannan ko sai da Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya sanya ta ya ba ta aiki a ofishinsa na shugaban kasa a matsayinsa na shugaban kasa tana aiki a ƙarƙashin ofishin Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda aikin ofis na ilimin da take da shi a kan al'amuran da suka shafi mata saboda ita din da ilimi ce mai bayanin wato fahimta ne da basira da Allah ya bata idan da jahila ce za a bata ba za a fata aikin komai ba saboda haka tana da hikima tana kuma da ilimi da basira akwai wata mata da sai ilimi wannan mata tana da kokari kwarai da gaske wajen halartar masallatai da darussa da ake yi da muhadarori tana da neman ilimi sosai har ma Allah madaukakin sarki ya ainihin wato bata dama ta samu ta haddace littafin Allah alqur'ani ta koyo hukunce-hukunce na zamantakewa na iyali da tarbiyya lokacin da ya zamanto ta sun girma wannan mata sai zamanto tana tunatar da su akan sallah akan abin da ya shafi ainihin karanta alkur'ani da aiki da alkur'ani da dabi'u na kwarai har sai da aka wayi gari ƴaƴanta dai sai da ya zama babban limami limami da masallaci ayan kuma ya zama to mai karantar da alkur'ani wannan limami ne wannan malami ne har uban wato mijin matar kenan cewa yake yi wallahi ban taba ganin wani alkhairi mafi alkhairin abin da ya shigo gidana ba sama da ainihin wato ilimin matata uwar yayara wato ilimin nan da ta shi shine babban alkhairin da ya shigo gidansa wanda ya zamanto cewa shine silar karantar da ya shi a suka zama su ne yaya manyan gobe tana da magana da aka danganta zuwa ga aliyu mun abi talib yana cewa al ilmu ko yarfa'u ubaitan. la da lahu ilimi yana daga gidan da ba shi da gishiri mana gidan da ba kowane gida bane gidan talakawa ne su ba kowa bane ba san su ba ma amma idan dan gidan ya ilimi sai gidan ya dauka kowa ya shi a duniya al ilmu ubaitan ubaitan la da lahu ilimi na ɗaga gidan da bai da gishiki ba shi da fila sai ku gidan ya ɗaukaka amma wal jahalu shi ko jahilci ya hadumu baital izzi wal karami yana rubuta gidan da yake da ɗaukaka da karamci sai ku gidan ya lalace saboda jahilci a gidan Allah ya tsare mu da jahilci saboda haka ilimin kiyama ce tasirin shi ba wai ya tsaya bane ainihin wato akan kanta a tasirin ilimin mace wallahi yana tafiya ne har zuwa gaji. ba na karni bayan karni wannan ilimin ake gada za ku ji malami ya ce aini na fara koyon karatun alkur'ani ne a wurin mahaifiyata wacce ita ma mahaifinta wani shi fara koya mata ko kuma shi wannan malamin da ya koyi karatu a wurin uwarsa za ku gani babban malami ne mai ɗalibai da yake karantar da ilimi mutane nawa suka koya daga gare shi amma malamin sa na farko ma'aikiyarsa zamanto iyaye na kwarai abu na biyar da zan yi magana shine samaratul ilm wato ababin amfanin da ilimi na diyamace yake ainihin wato janyowa na farko dai shine ma'rifatullahi ta'ala asqul ma'rifa wato idan mace ta samu ilimi zai sa ta san Allah hakikanin sanin Allah domin idan ta san Allah ba za ta yi ƙarya ba ba za ta yi shirka ba za ta hada Allah da wani ba za ta bi umarnin Allah za ta bi dokokinsa sau da kafa abu na biyu shine wato sihhatul ibadati wal bu'd anil bid'a wato ibadar ta za ta zama to ingantacciya za kuma ta rika nisantar bid'a ba abin ne mace da ilimi ba za ta rika sakkanta a ciki ba saboda ta samu ilimi kuma ibada ta za ta zama to mai kyau abu na uku shine wato tarbiyatul abna tarbiyatul islamiyya sahiha zai ba ta dama ta tarbiyyantar da 'ya'yanta tarbiyya na musulunci ingantacce wato na hudu shine himayatul usrati min al-sharafa wato ilimin ta zai ba da dama ta kare iyalin ta gaba daya da duk wanda ke da alaka da ita daga karkata da tabewa an gane ko saboda tana da ilimi samara na biyar shine nailul ajr al-azim fi dunya wal akhirah zai sa za ta samu lada mai girma gwaggwaba a nan duniya da kuma gobe kiyama na shida al-qudratu ala da'wa fi lillahi ta'ala bil hikma za ta samu dama da karkashin iya yin da'awa zuwa hanyar Allah da hikima da basira za faɗa ba hargowa za ta sa hikima wajen magance matsaloli da ainihin wato wa mutane Allah mu dauki sarki ya shigar da mu sai wasiya ga iyaye na mata wajen neman ilimi na farko ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah ku yi ikhlasi domin shi duk abin da ake nema ba a ikhlasi ba to yana zama asara yana zama anna da shi kansa wanda ya yi wannan abin an gane ko amma idan aka tsarkake niyya to Allah zai bada ladan wannan aiki amma in gama babu niyya kyakkyawa sai zama an yi asara sa saboda aka tsarkake niyya a idan Allah abu na biyu shine albada bi ta'allum al-aqidah al-islamiyya wal ibadat wato farawa da koyon aqida a san tauhidi abautawa Allah shi kadai ya yake sunayensa siffofinsa an gane ko a nisanci shirka yawa duk wani abin da ya shafi hada Allah da wani kar a yarda babu wani abu da mace za ta samu a wajen wani sunan shi boka ko malami wanda za ta same shi wai a wurin mijinta matukar ba ta biyayya ga mijin ba babu wani abun da ya shafi sihiri wanda yake yake sirce zuciyar ɗan rubu sama da biyayya yana yi barna bare faranta zuciyar miji shi ke ta a mallaki zuciyarsa amma zuwa wurin malami ko zuwa wurin wani boka da sunan a yi addu'a ko a yi tsafi ko a yi tsubbu ko a yi wani abu wala ba abin da mace za ta yi abu na farko da za ta fara shi ne ga rasa imaninta kun ga za ta mutu kafara Allah ya tsare mu sannan abin ba zai yi bukata ba za ta biwa sannan a ci dukiyarta sannan in ba ta yi sa'a ba ma ta je ta fada cikin sabon Allah shi ma kansa shirkan dama sabon Allah Allah ya tsare mu abu na uku da nake mana wasiya ne al-muhafazatu ala hudurin durus ilmiya ina ba ku shawara lalle ku rika kokari kuna kiyaye halartar majalisoshi na zikiri na ilimi a makarantar islamiyya kar ku rika fashi a majalisi ake yi na maza ko na mata abubuwan wanda za ku iya zuwa ko da na maza ne inda akwai wurin mata ku je a na mata ne ku rika halarta ku saurara karatu a wurin malamai masu tsoron Allah rabbaniyyu shawara ta gaba shine qira'atul qur'ani karim bi tadabbur karanta alqur'ani da tadabburi ba wai karanta shi fir kin haddace kin iya ai ta haram ya bace a wannan ba shi bane karantawa da tadabburi me ma'anarsa me Allah yake faɗa miki idan kina karanta Qur'ani Allah ne ke magana da ki haka magabata suka ce in kina so ki magana da Allah ki tashi ki Allah in kina so Allah yayi magana da ke to ki karanta Qur'ani shawara ta gaba shi shine shawara halal ilmi kina kokari kina tambayan masu ilimi malamai masana amma ya shiga min umurin din akan duk abin da ya yi ce miki na al'amuran addini karki da yin abubuwa da ka an muka karanto aya ko fasalu ahlul dhikri in kuntum la ta'lamun a bai maka na ba zuwa ya bul jahilci Allah ne yake fasalu ahlul dhikri Allah ne kuma yake fasalu al-adin da sauran abubuwa da yawa da aka ba mu umarni a sharance akwai wani masarake da ya dade yana neman Allah ya ba shi haihuwar ɗan wanda zai gaje shi bai samu a lokaci guda kuma akwai wani ɗan kasuwa mai kuɗi da yake so Allah ya ba shi haihuwar ɗan namiji shi ba bai samu ba sai Allah ya kaddara aka zo asibiti lokaci ɗaya su suka zo naƙuda da aka zo naƙuda sai ɗaya ta fi ɗa namiji ɗaya ta fi ɗa mace ɗiya mace wanda suka rako mata sarki suna har sun masa albishir ranka da an samu magaji sai murna wanda suka rako mata alhaji dan kasuwa mai kuɗi shi ma sun masa almijir ai tasa sai a fita almijir likitoci sun samu kuskure ba sa ga wane ne ta yafi namijin waya ta yafi mata haka zuwa ka dinga rikici wannan basara yana ji da sarauta wannan shi ko basara wannan dan kasuwa yana ji da kuɗi kowa yana ikirarin ɗansa ne na wajen to ita macen waye wata inda dai matan biyu ne kuma tsaye dai kowa ta yi ba ai dole akwai wani ta kuma shi, akwai wani ta yafi namiji rikici ya balle medical director asibitin ba musulmi bane da sauran likitoci akwai ɗaiɗaikun musulmai akwai ma'aikata musulmai da waɗanda ba musulmai ba hankalinsa ya tashi ƙwaƙwalwarsa ta yi ta ziyara rasa ya za a kashe wannan matsalar kowanne yana ji da kashi so da an samu kuskure yanzu ya za a yi da ya koma ofis ya yi shiru ya zubin masinjansa a ofis ɗinsa musulmi ne shi ne kiran kere da yake faruwa ne aka ce ya ce wallahi wannan abin da ke faruwa ka ba ɗaya hankali na ya tashi kwanan su uku kenan suna rikici a asibitin an ci a sallama iyayen to ba san wa a ba namiji wa za a ba mace ya ce kaji kaji ya ce ta wannan mai sauƙi da ran kare ne ai mu wannan akwai akwai hukunci a cikin alƙur'anin ya ce akwai a cikin ya ce kwarai da gaske ya ce gobe zan zo maka da ansa ya kira ruwa ba lema yana zuwa ya tafi je samu limamin sa anguwa ce aka maka Allah ko wani mara kira ruwa me ya faru ce kaji kaji abin da ya faru a asibitin da nake aiki kuma na ce akwai hukunci a Qur'ani saboda ni dai na san Allah sai fasalu ahlul dhikri ne to shine na zo san bai ka ahlul dhikri Ya ga ya raba gaddama tsakanin wayannan fatan malam ce kwantar da hankalinka kaman ka kashe dan sarki ba matsala akwai ko kafa da gaskiya akwai hukunci cikin littafin Allah ya ce akwai ko ya haɓa ai na sani ya za a yi malam ya ce ka je ka gaya musu a je a samu wa'annan mata sun biyu da suka haihu a taho da su ba za a zo da su gun malam ne ba yau a su zo dukansu a gaban kowa kowace a bata kwalba a samu kwalba girman su daya wannan kwalban kama a samu wannan roban guda biyu wanda girman su ɗaya duka ko karama ko babu gwargwadon dai duka girman su ya zama iri ɗaya ne sai a ba kowace mai jego cikin yan matan nan da suka haihu kowa a bata kwalba ɗaya a manna sunanta a jiki wannan ma a bata kwalba a manna sunanta a jiki me za ki yi kowace ta je ta matso ruwan nonon ta ta cika shi fam da wannan kwalba ta cika shi idan ya cika fam ya yi fal kowace sai a kawo ruwan nonon ta da sunanta dama a jiki mai ruwan nonon ba na wata bane ko kenan sai a ɗauko wa innan nonon sai a ɗaura su akan sikeli a ɗaura nauyinsu kwalban ta malamin ko mai iri ɗaya ne ya ce to duk matar da ruwan nonanta ya rinjayi ɗaya da an ɗaura ba daidai za ta ba za ga wani nonon ya yi ƙasa ya fi nauyi to wanda ya ƙasa nan ita ce ta haifi ɗa namiji wanda kuma aka rinjaya ya sama to ita ce ta haifi ɗiya mace saboda a cikin alƙur'ani ne Allah ya ce da zakari mislu hazzil unsayayn wato rabon ɗa namiji ɗaya shine kasan mata guda biyu to a ruwan nono ma na halitta idan mace ta haifi ɗa namiji Allah yana ninka masa sinadarin da ke ciki na shan da ɗa jariri da zai sha sama da wanda idan iyama ta ce jariri take sha ninki ne haka yake a ƙasa kuma ga kunan iyayenmu da za ku tuna lokacin da kuke shayar da ɗa namiji kun san namiji akwai tsoro a ba sauki nan nan nan nan nan a ta tsotso amma mace fa za ku ga ya kaɗan saboda abin nata so ɗaya ne shi ko nashi ninki ne ana zuwa ko aka yi haka aka auna kawai wallahi sai ga nono ya rija aka zo kawai sai da aka ba wannan mai namiji aka ba wannan mai mace sai kuma aka ce la wallahi ga maka man wallahi kun gani hankin ma'irin da kanta wallahi ya medical director ya musulunta ma'aikata a asibitin suka yi kalmar shahada suka musulunta saboda an samu maslaha a cikin addinin musulunci so da haka a rika tambayan malamai a cikin matsaloli na mene na al'amuran rayuwa da addini idan sun taso shawara ta ƙarshe shine ainihin wato yin aiki da abin da aka koya na ilimi kar ki zo ki karatu ki ajiye karatun aiki aiki da duk abin da kika koya an fahimta wani darasi ne buɗe tabbaka shi a cikin al'amuran ki na yau da kullum kar ki zo ki tara karatu amma babu aiki da karatu kar ki tara littattafai amma ba karantawa a ga karatun a jikinki a ɗabi'unki annabi sallallahu alaihi sallama da aka tambaye na Aisha ɗabi'unsa ta ce ɗabi'unsa alqur'ani ne kana khuluqul qur'an duk abin da qur'ani ya halatta qur'ani annabi ya halatta wannan abin duk abin da qur'ani ya haramta annabi ya haramta haka ake so ke ma idan kina tafiya a ga qur'ani na tafiya a ga musulunci na tafiya a ɗabi'unki a mu'amalarki a maganarki kina tafiya matsayin ki na tsaya masu ki koma gefen hanya ka a ganki a tsakiyar titi gefen hanya shine hanyar tafiyar mace in kin sa hijabi ki tafi da kamala kar ki tafiya da da kama kina gubun gubun bubun amma an koro ki a yi tafiya a cikin natsuwa Allah ya ce qasid fi mashika wa sannan me qudud min sautik in zaki magana ki magana murya hada kar ki dinga ihu ki zo kina magana a loka kaman gatari aka dasa a mace mace ce ta tsaya a matsayin ta mace Allah ya shirye da mu yan uwa masu albarka al'umma gaba ɗaya kwata kana buƙatar ilimin mace muna buƙatar ki a matsayin na mace ki zama kin yi ilimi karkiwa al'umma ki tana buƙatar ki mu ma muna buƙatar ki kowa na buƙatar ki a matsayin na mace mai ilimi a matsayin na mace mai bada tarbiyya wadda za ki haɗa tsakanin ilimi da kuma aiki da abin da kika koya a ibadinki a da'awa saboda haka ki yi ƙoƙari ya ke yarwa mai albarka wajen neman ilimi na shari'a musamman ilimin shari'a idan kuma kika hada da na zamani ma abu ne wanda yake mai kyau ina fata muna fahimta ilimi haske ne shi ko ilimi yana zama haske kuma sababi ne na ainihin wato samun tsira a nan duniya da kuma gobe kiyama ina roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mata na musulmi ilimin addinin musulunci da kuma ainihin wato sanya su zamanto cikin mata masu da'awa akan alkhairi abinda na faɗa daidai ubangiji ta halaye ba mulada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah mai sarki ya bai mana waɗannan shagulgula na sallah muna fata Allah ya sa a yi su lafiya a gama lafiya zaɓuɓɓukan da ke tunkarar mu muna addu'a Allah mai sarki ya sa ya za a mana shugabanni na ƙwarai da abin da ya karfin mu Allah ya mana maganinsa wannan yanki nan Allah ya zo da mu lafiya ya Allah ba mu da mai albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum